Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin karatun littafin nan namu mai suna Fairuz wanda Ashinar Fiyar ta rubuta. Idan ba ku manta ba, jiya mun tsaya a inda Maryam ta tsinci kanta a wata sabuwar duniya daban da wacce muke ciki. Ku biyo mu domin jin yadda labarin za ta kaya. Ga mamakin Maryam sai ganin kanta ta yi ta cikin wata sabuwar duniya da daban da irin wacce muke ciki domin kuwa duniyar da ta tsinci kanta ko da ta duba sararin samaniyarsa sai ta gansa launin kore ne shar da kuma shuɗi maryam ta duba inda take gaba da baya gabas da yamma ba ta ga kowa ba daga can gefe guda kuma ta hango littafin nan da take kallon hotuna a cikinsa yana nan kamar yadda yake bai canza daga shafin da ta buɗe ba ikon Allah ta ya aka yi na zo nan kuma wannan mace irin duniya ce haka a lokaci ɗaya kuma sai tsoro ya ziyarci zuciyarta nan take ta fara karanto addu'o'i a bakinta jikinta har rawa yake saboda tsananin tsoro da firgici bata jima tana tasbihi wa Allah ba da ji wata 'yar natsuwa ta shige ta don take ta ji ta samu ƙwarin gwiwa sosai tafiya ta fara yi zuwa inda ta hango littafinta tana zuwa daidai wurin ta kai hannu domin ta ɗauka sai littafin ya matsa daga inda yake ta sake kai hannu karo na biyu amma littafin ya sake matsawa ba tare da kuma ta ga wanda yake taɓa littafin ba zuwa yanzu maryam ta ji tsoro ya yi ƙaura daga zuciyarta daga haka sai ta ci gaba da bin littafin Babban burinta kawai shine ta samu damar riƙe littafin a hannunta, ko da Allah zai sanya ta ga hanyar da littafin zai mai da ita duniyar da ta baro. Bin littafin Maryam ta ci gaba da yi amma har ila yau bai tsaya ba. Tana cikin haka ne ta ga littafin ya bi wani hanya wanda ya shige cikin wasu duhuwar bishiyoyi. Daidai da irin waɗanda ta gani a hoton da ke cikin littafi mai suna Fairuz. Ba ta tsaya yin wani dogon tunani ba ita ma ta shige cikin duhuwar da daga littafin ya shige, wanda har yanzu ba ta san wane ne ke janye littafin Addu'a ta ci gaba da yi har ta shige gaba ɗaya cikin duhuwar, a nan ne kuma ta nemi littafin ta rasa, babu shi babu alamarsa. Ita kanta ba ta iya ganin ko da tafin hannunta ne, bari kuma maganar littafin da ta biyo. lallai yau ne dai na san na ɗibo ruwan dafa kaina maryam ta faɗa a fili kamar walƙiya kuma sai ta ga haske fara ya mamaye ruwan a lokaci ɗaya ba tare da ta ga wanda ya kunna hasken ba faruwar hakan ke da wuya ta hango wani ɗan ƙaramin zomo amma kalar jikinsa a madadin fari sai ta gan shi blue da green wato shuɗi da kore kama baki ta yi wannan shi kuma wani irin zomo ne haka kafin maryam ta gama mamakin kalar da ke jikin zomon da ta gani sai ta hango zomon ya doshi wata hanya da 'yan tsalle tsallen su irin na zomaye ba tare da ɓata lokaci ba ita ma ta bi bayansa a zuciyarsa tana a zuciyarta tana tunanin kila ko za ta samu hanyar fita daga wannan sabuwar duniyar da ta tsinci kanta ciki ɗan zomon na na zuwa wata ƙofa sai ya jingina da jikin ƙofar hakan na faruwa sai gani ta ya ɓace babu shi babu alamarsa ita ma ba ta yi wata wata ba ko jira tsayawa yin shawara ta je ta jingina da ƙofar kamar dai yadda zomon ya yi ita ma ta yi tare da faɗin komai ta fanjama fanjam ita ma sai ta ɓace wani yalwataccen sabon fili ne kuma ta tsinci kanta cikinsa wuri ne mai matuƙar kyawun gaske wanda duk halittar da ta tsinci kanta a gun sai ya burge ta haka kawai Maryam ta ji kamar za ta yi ta zama wurin daga gefe guda kuma na cikin filin wani kyakkyawan lambu ta hango mai cike da kayan marmari da nau'in itatuwa daban-daban daga ƙasa kuma wasu launukan fulawoyi ne masu kala daban-daban suna da matuƙar kyawun kallo da ban sha'awa daga gefe guda kuma ta hango wata korama wacce ruwanta ke da matuƙar haske sai guda yake gudana yake yi abinsa duka waɗannan abubuwan Maryam ta yi nazarinsu ne cikin daƙiƙun da ba su wuce biyar ba daga nan inda take tsaye tana iya hango hasken ruwan koramar nan yanda ruwan cikinsa ke tafiya a hankali a hankali dama kuma ƙishi ya ishe ta musamman saboda gudun da ta sha wajen bin zoman da ta gani bayan shigowar ta cikin wannan sabuwar duniya. Bakin korama ta ƙarasa sannan ta sa hannuwanta ta ɗibo ruwan da bismillah. Hajiya Maryam, barka da zuwa birnin soyayya. Daga bayanta ta ji wani irin tattausin murya mai narkar da zuciyar wanda duk ya kasance ma'abocin sauraronta ya yi wannan furucin. amma duk da daɗin muryar nan da Maryam ta ji hakan bai hana ta razana ba dalili kuwa da ta tsinci kanta cikin sabuwar duniyar ba ta ga kowa ba bare motsin wani sai ko wannan ɗan zoman da ta gani ɗazu wanda sanadiyar shi ne ta ganta ta ɓullo cikin wannan lambu cikin firgici haɗe da razana ta waigo lokaci ɗaya tare da miƙewa tsaye daga tsugunnan da ta yi a bakin koren da take shan ruwa ba kowa idanuwanta suka gane mata ba ce fuskar wannan kyakkyawan saurayin da take kallon hotunansa cikin littafin da ya zo ke ta zuwa cikin wannan duniya wato saurayin da ta yi walakani da suna fairuz murmushi ya sakar mata tare da ƙara maimaita abin da ya faɗa da farko hajiya maryam barka da zuwa birnin soyayya Bawon allah wane ne kai ya kai ka san sunana kuma ina nake a nan yanzu lokaci guda ta jero masa waɗannan tambayoyin murmushi ya sake yi ba tare da ya ce mata komai ba juya muryarsa ya yi tare da yin wani abu mai kaman fito sauti mai daɗi ya fita sai ka ce kusa ya hura nan take sai ta ga sun ɓace daga wancan lambun da suke ciki sun ɓullo kuma a wani sabon lambu wanda ya ƙere wa wancan na farkon kyau da tsaruwa domin a wannan lambun har da wani babban rumfa ta gani mai ado da kawa na kayan ƙyalƙyalin haske Ko ina cikin sa hasken ƙwayaye ne tamkar wutar lantarki ga wata darduma ta alfarma an shimfiɗe a ƙasa gaba ɗaya daga gefe guda kuma wani tebur ne cike yake da kayan abinci da kuma kayan marmari na nau'in itatuwa daban-daban bismillah ya nuna mata hannunsa alamar ta shiga cikin rumfa ta buɗe baki da niyyar yin magana sai ya dakatar da ita da hannunsa ya ce dakata kar ki min gardama domin ba a yin musu a nan cikin sanyin jiki maryam ta taka zuwa cikin rumfa kamar yadda ya umarce ta tana sanya kafafuwanta a kan shimfiɗaɗɗiyar dadduma da ke cikin rumfa. wani irin tattausan laushi ta ji sun ratsa ƙafafuwanta laushin da Maryam ta ji a ƙafafuwanta tun da take bata taɓa jin abu mai taushi irin wannan ba wannan ya faru ne duka a sanadiyar tara kafet ɗin da ta yi a lokaci guda kuma ta ji wani abu mai sanyi daga cikin kafet ɗin yana fesowa a ƙafarta tamkar yayyafin ruwa nan da nan ƙamshi ya gauraye wurin duk inda ta sanya kafarta sai ta ji wannan ruwan mai sanyi ya yi feshi a tafin kafarta sanyin yana ratsa ta har cikin jikinta kayan da ke jikinta ma nan take suka canza zuwa wata shiga irin ta alfarma tamkar sarauniya sai sheki take yi abin ya bai wa maryam mamaki ganin kayan da ke jikinta sun ma sun sauya ba tare da sanin wanda ya sauya mata su ba to ko dai duniyar aljanu na kawo kaina ne idan ba haka ba ta yaya za a canza wa mutum kayan da ke jikinsa kuma ba tare da shi ya canza su ba tana cikin takawa kuma daga saman kanta wasu ƙananan furanni ne ta ji sun fara zubo mata a jiki su ma kansu furannin ƙamshi suke yi da haka suka ƙarasa zuwa daidai inda babban teburin yake wurin da kujera biyu masu fuskantar juna suke nan saurayin ya nuna mata tsayawa ta yi cak yayin da suke kallon juna ido cikin ido har zuwa wannan lokacin tsoro ba wai ya yi ƙaura daga cikin zuciyarta ba dakewa kawai take yi domin ta san ba ta da wani zaɓi ko mafita da ya wuce ta bi umarninsa sai ko addu'a da take ta kwararawa cikin zuciyarta domin Allah ya yi Maryam da riƙon addu'a dalilin marikinta wanda ya tarbiyyantar da ita akan riƙo da addu'a tun tana ƴar ƙaramarta saurayin yayi murmushi kamar ya san abin da take yi cikin zuciyarta a tunaninta ko da ma a ce za ta gudu to ta ya za ta gudun ma mutumin da ɓacewa yake yi sannan kuma idan ma har ta ce gudun za ta yi to ina za ta je ba ta fa ma san inda take yanzu ba littafin kansa da ya kawo ta wannan duniyar shi ma kanshi ya ɓace mata hannu ya san ya jawo ɗaya daga cikin kujerun da suke fuskantar juna ya ce zauna biyar fayilzu wannan ita ce kujerarki wannan karon kan maryam ba ta yi ƙoƙarin gardama ba wani lokacin da ta yi gardamar da za su shigo cikin rumfan ba ta samu riba ba sai ma gajeren kashedi ta samu daga wurin wannan kyakkyawan saurayi cikin nutsuwa ta zauna kan kujerar da ya janyo mata zamanta ke da wuya ga mamakinta sai ga baki ɗaya kayan jikinta suka sake sauya. zuwa wasu kayan alfarma mai ado da dora wasu tamkar na zinari sai kyalle suke da warware domin sun mafi na farkon kyau nesa ba kusa ba nan da nan ita kanta maryam kyawun ta ya ƙara fitowa Fuskar ta sai sheƙi take tamkar wata cikin taurari gyaran murya kyakkyawan saurayi saurayin ma'abocin murmushi ya yi sannan ya fara magana da cewa cikin tambayoyi guda uku waɗanda kika min ɗazu zan ba ki amsar ƙwaya ɗaya tak kawai sai ki faɗa min wanne daga cikinsu kika fi buƙatar na amsa miki wannan shi shi dai akwai shi da murmushi duk sanda na haɗa idanuwa na da shi sai na daina murmushi shi bai gajiya da murmushi ne ta raya cikin zuciyarta kin yi shiru ki amsa ba muryan kyakkyawan saurayin ya katse mata zancen zuciyar da take mura masa kyakkyawan idanuwanta ta yi shi kuma ya sake murmusa mata wani sabon tunanin ta sake dangane da murmushin da yake mata shi kam dai wannan bai gajiya da murmushi ni kyawunsa ma na ga ya hotunansa da na kalla a cikin littafi ya fi kyau a fili nesa ba kusa ba ta raya cikin zuciyarta ba tare da yin wani dogon nazari ko tunani ba da mana da tambayar da mata kawai sai ta mayar mishi da amsa cikin zakuwa da ce so nake na san ina ne na a ina muke yanzu cike da ɗauki ta ƙarasa magana shi ya sake yi tare da cewa, kin yi tambaya mai sauƙin amsawa, wanda a tunani na ban ɗauka ita za ba. Ya ɗan ja dogon numfashi. Sannan ya ci gaba da cewa da a ce kin sake tambaya ta, ta ya aka kika zo wannan duniya da kuma yadda aka yi na ki to da kuwa kin san wasu abubuwa masu matuƙar muhimmancin gaske dangane da rayuwarki. waɗanda na san kina da buƙata da son sanin su ko ba yanzu ba domin suna da matuƙar muhimmanci wajen amsa miki tambayar neman sanin haƙiƙanin ko kewa ce ce cikin sauri ta ɗago kanta tana kallon shi idanuwanta ɗauke da mamakin jin ya ce ba ta san ko ita wace ce ba tambayar da take wa kanta ta ya aka yi mutumin da ban san ko wane ne ba ban taɓa ganinsa ba yake ikirarin cewa ni ban san kaina ba ganin ta kafe su da idanuwanta ne ya sa shi cewa kwarai abin da na faɗa haka yake ke kanki baki san ko wace ce ke ba sai dai kash kamar yadda na faɗa miki a farko yanzu amsa ɗaya zan baki tambayar da kika min yanzu kin buƙaci sani ina kike a nan to amsar dai ba za ta canza ba daga batuna na farko wato nan da kike gani duniyar soyayya ce kina cikin birnin masoya masoyi kaɗai da masoyi ke iya shigowa cikinta walau masoyan da suke tare ko waɗanda ba sa tare jinsin mace ko namiji mutum ko kuma aljani duniyar nan da kike gani ana zuwanta ne kawai a bisa dalilin soyayya kamar yadda ke ma na san dalilin soyayya kika zo nan cikin mamaki ta sake ɗago kyawawan idanuwanta ta sauke su a fuskarsa idanuna ta har ila yau cike suke da ayar tambaya murmushi ya sake yi kafin ya ce wannan gaskiya ne maryam abin da nake faɗa haka yake tabbas makasudin ki duniyar na soyayya ce sai dai akwai abubuwa masu wuyar gaske a cikin duniyar nan akwai manya-manyan haɗarurruka ruɗani ƙalubale tare da abubuwan ban al'ajabi lallai akwai gagarumin aiki a tare da ke nan gaba kaɗan ba da jimawa ba ga abinci nan ki ci sha duk abin da kike buƙata na ci da sutura zan bar ki yanzu sai an jima za ki gani ki sani maryam ba ki da muradin zuciyar da ya wuce virus kafin maryam ta sami halin yin magana ya sake ɓacewa ta neme shi ta rasa shin wane ne Fairuz? Maryam ta tambayi kanta a karo na bila adadin. To masu sauraro a nan za mu dakata daga karanto muku wannan daddaɗin labarin na Fairuz. Shin ko wane ne wannan sabon saurayin da Maryam ta haɗu da shi a cikin sabuwar duniyar da ta tsinci kanta? Shin Maryam za ta yi nasarar komawa duniyar da ta baro? Ya labarin mahaifinta? wani hali yake ciki ku danna like sannan ku yi subscribing channel din namu ku kuma danna ƙararrawa ta yarda za a rinƙa sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari ku kuma faɗi ra'ayoyinku dangane da labarin ta hanyar yin comment